Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda aka zalunta. Yaƙi da almundu hana kare haƙƙin ɗan adam bin gadon marayu, haƙoƙin ma'aikatan da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu. A yau za mu ɗaura kan batun ƙorafin jami'an 'yan sandan Najeriya kan makalewar haƙƙinsu na aikin al'umma don samar da zaman lafiya a ƙasa. Ku kasance da mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gunar. Idan watakila mai sauraro na biye da mu ashirin da ya gabata, mun kamo korafin wasu jami'an 'yan sanda da suka share yawancin shekarunsu suna aiki a Maiduguri jihar Borno, musamman ma lokacin da aka sami illar 'yan Boko Haram. Suka kuma bayyana mana cewa sun yi aiki na tsawon shekaru talatin da biyar kafin su ritaya a dubu biyu da goma sha takwas. Amma wasu haƙoƙinsu na tun lokacin da suke aiki sun makale kwatsam sai ga wani jami'in 'yan sanda mai matsayin sufeto da bai amince mu ambaci sunansa ba ya saurari shirin da muka gabatar kan 'yan sandan da suka yi ritaya, inda ya ce gara suma da suka samu suka ajiye aiki lafiya, amma akwai waɗanda ke kan aiki a yanzu da ke rayuwa hannu baka hannun ƙwarya. Eh, saurari, na saurari wannan shiri na ciki da gaskiya, sabili da akwai abubuwan da yake damu mu a jami'an sanda wanda ba a kyautata mana har da waɗanda suka yi ritaya har wa yanzu ba a kyautata musu waɗansu sun yi ritaya ba su da abinci ba su da abin da za su ci balle su biya ma yaransu makaranta mun da muke aiki a yanzu muna da arias wanda ya kamata gwamnati da kuma shi mai girma inspector general police da shi mai ritaya md abubakar da kuma shi mai rike da police committee na abuja wato senate da house of rep muna kiran su su dubi mu da idon rahama da kuma idon tausayi sabili da abubuwan da yake tafiya ya kamata kyautata ma 'yan sanda sabili da su gudanar da aikin su a yadda ya kamata mu muna tabbatar da cewa idan har aka biya mana hakkinmu za mu yi aiki babu kama hannu yaro. Wato abin da muke magana nan shin kuma da kuke aiki a ko waɗanda cikin ku suke bin wani bashi ne da ba biya su ba? Eh, kwarai kuwa akwai muna da areas da aka promote namu daga inspector confirm inspector zuwa sama muna da areas wata shida waɗanda aka biya daga kan constable zuwa on confirm inspector tun watannin da suka shige biyu har wa yanzu za a ce za a biya mu yau ne ko gobe ne za a biya mu yau ne ko gobe ne har wa yanzu shiru kuma muna gani shi wanda ya kamata ya yi magana a kan wannan kudin shi ya kusa ya tafi shine muke kira muna ce ma waɗanda suka kunshi wannan rayuwarmu da su kyautata mana domin mu biya bukatu iyalinmu da namu na kanmu domin mu kama aikin dan sanda wanda za mu iya yin shi bilaki da gaskiya tsakaninmu da Allah. Ka ce wanda ya kamata yi wannan abun ya kusa ya tafi. Waye ne wannan? Shi Inspector General Police wanda yake kan kujera yanzu shine wanda ya kamata ya yi magana a biya mu wannan hakin domin waɗanda aka biya su daga baya daga constable zuwa shi Usman Baba alkali kenan shi Usman Baba alkali kenan da ya kamata ya biya mu wannan kuɗin kuma har yanzu shiru ba mu ji abin da yake tafiya ba amma daga on confined inspector zuwa ƙasa an biya su mu kuma muna wanda muke sama level 8 zuwa sama ba a biya mu ba don wata biyu da suka wuce da an biya sauran so muna kira da shi inspector general mai girma inspector general police alkali ba ya dube mu da ido rama da idon tausayi ya kyautata mana kamin ya tafi shine muke kira kuma har wa yanzu batun maganan allowance election allowance an fara biya saura idan za ka gani za ka ga kai kana banki daya da da dan wanka sai ka ga ya sami allowance na election din kuma kai ba za ka iya samuwa ba akwai wanda aka biya daga tun zaben shugaban kasa waɗansu sun samu waɗansu har yanzu ba su samu ba da an zo kuma an fara biya wannan din da za a fara biya wannan na gwamnoni da sauran 'yan majalisar jiya sauran ma sun samu har wa yanzu ma sauran ma ba su samu ba to muna kira shi mai girma inspector general police ya dube mu da idon tausayi ya san da cewa mun ba da rayukanmu ne domin mu yi aiki mu bautawa kasarmu mu tabbatar kasarmu ta zanna a cikin ƙoshin lafiya to shi yasa nake kira da murya mai karfi da wayanda abubuwan din ya shafa da su taimaka ya kamata su taimaka domin yan sanda su yi aikin su tsakanin su da Allah shine abin da nake so in kira su manya-manyan shugabanninmu su dube mu a cikin wayanan alamarin da muke ciki wato kana nufin kuma rayuwarku ba kwa jin daɗin yadda kuke gudanar da aiki kenan yanzu eh gaskiya ba mu jin daɗin rayuwarmu saboda akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi mana a cikin rayuwarmu akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi mana wanda kuma a gwamnati ta zubar da mu kara a zube wanda kuma mu ne idon gwamnati mu ne a cikin aikin siyasa mu ne a cikin wannan demokaradiyya mu kuma ba a kyautata mana yadda ya cancanta akwai abin da ka faɗa ka nuna idan aka kyautata muku ne za ku yi ayyukan da suka dace wani abu mai kama da haka yanzu wannan rashin samun abubuwan na rage karfin aikin da kuke yi ne warai kuwa yana ragewa yana ragewa sabili da idan har za ka iya bawa yaron ka wanda yake da kyau ya tafi gona da shi zai ya maka noman da ya cancanta domin idan baka bashi fartinya wanda ya cancanta ba to yaro nan ba zai maka noma da kuma aikin da kake bukata ya yi maka ba dabili da akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi mana kaga batu maganan uniform tun da nake a rayuwana ba a taba daukan uniform a bani ba daga cikin salari na ne nake daukawa in sai uniform da shi idan aka ganni na fita da kyau ni aikin nakan ɗauki kuɗi daga cikin alabashin da ake bani in sayi uniform da shi in dinka da kuɗi na so akwai wayansu abubuwa da yawa wanda ya kamata a kyautata ma rayuwar dan sanda da kalmi da sauran kayan sawa da sauransu amma kamar ni ban taba karban kyauta ko kuwa daga wurin eh, hukumar yan sanda da cewa an raba mana kayan sawa na hukuma ba. Har kullum gwamnatin Najeriya na nuna tana sanar da matsalolin da 'yan sanda ke ciki, kama daga waɗanda ke aiki har ma waɗanda suka yi ritayan. Cikin matakan gyara lamuran 'yan sanda har da soke rundunar 'yan sandan nan ta SAS, biyo bayan korafin jama'a kan jami'an da ke aiki a rundunar na cin zarafin jama'a ta hanyar ayyukan rashin imani. Har hakan ya kai ga mutane ba sa tausayawa 'yan sanda idan suka faɗi wani halin neman taimako. Ministan 'yan sanda Muhammadu Mai Garidin Gyaɗi ya tabbatar da wannan batu na masaniyar gwamnati kan halin da 'yan sandan ke ciki da ke buƙatar a tallafa musu. kamar yadda na faɗa muna cikin juyayi kwarai da wannan abubuwan suka faru ah, amma kamar yadda aka sani 'yan sanda a ƙasar nan sun daɗe suna fama da rashin kayan aiki da rashin kulawa da matsalolin wuraren zama da matsalolin ofisoshinsu da kayan aiki musamman to a wannan shi ya sami girma shugaban kasa ya fito da tsari-tsari iri-iri na ganin cewa an kyautata wannan matsayin kuma alhamdulahi kamar da kasi an fito da police trust fund waɗanda suna tara kuɗi waɗanda za su fukanci waɗannan matsalolin sannan kuma ba za ka ɗauki laihin a jama'a ba a kan 'yan mutane 'yan ƙalilan wanda suka zama bata gurbi domin in kan lura 'yan sanda a ko'ina cikin ƙasar nan suna ayyuka kuma ayyuka na alheri ayyuka kuma na a zo a gani ba ma a najeriya a cikin duniya ma duk inda 'yan sandan najeriya suka je za ka sun dawo da abubuwa na yabawa abubuwa na mutuntawa domin suna ayyuka su kamar ya kamata sauraro za mu ci gaba da saka ido don ganin waɗannan mazaje da suke wa ƙasa hidima don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. A kasance da mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasir Adam Kaya daga nan birnin Washington DC nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. thank you